yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraitan Alhamis goma sha shida ga watan Afrilu. Kuna tare ne da shirin yau da gobe kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage. Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumrau. Yau Alhamis ranar tattaunawa batutuwan da suka shafi lafiyar matasa, kuma kowace rana irin ta yau mukan gayyato likitoci ko jami'ai masu alaƙa da kula da lafiya domin tattaunawa da su kai tsaye. Si mana bayani da ƙarin haske kan abubuwan da suka shige mana duhu, kuma mu buɗe layin waya kuma ku kira, mu kai tsaye, ku ba da gudunmawarku ku yi tambaya. to haka yake bayan maganar shi jami'ai da za a gaito akwai kuma maganar bakonmu ne wanda shine malam aliyu musa jami'i ne mai kula da yaƙi da cutar hiv ko kuma sida na jihar kaduna amma kafin mu fara tattaunawa da shi kai tsaye za ku ji filin karin magana <laughs> wanda kukan aiko mana da su da kuma tattaunawar da madina dauda ta yi da wasu matasa guda biyu muhammad girema bukar da fatima isa su sun tattauna ne akan cututtukan da suka fi addabar matasa a najeriya yau sun duba maganar faɗakarwa da matasa ga musamman ma akan cutar aids ko kuma sida faɗakarwa akan cutar kanjamau gaskiya an rage shi ba kamar da ba musamman ƙauyuka da dama zaki ga har yanzu ba su san komai ba ma a kai irin yadda ake cewa idan an tashi aure ma a samu a ɗanyi gwaji tsakanin da dama ƙauyukan nan ba sa yi Haka kuma za ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya akan asalin cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. Karin kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano garba na hali kamba shine ya aiko mana wannan karin magana karin magana wannan karin magana duk dai da cewa bata cika ƙasa hausa gaba ɗaya ba to amma dai kowa ya san alkaki ƙasa hausa shi kuma alkaki watan masu tallarsa cikin kwano suke yi da murfi shi ko alkaki duk inda yake yana tare da ruwan zuma masu talama suna cewa alkaki da ruwan zuma ko da suga ne aka dafa da tsamiya sunansa da ruwan zuma to kuma wanda duk ya zo saye mai sayarwa buɗe kwano take ya miƙa kuɗi ya sanya hannun shi ya ɗauka to saboda haka shi ko duk wanda yake so ya ɗebo ruwan zuman nan kin san ya zaizaya tafi can ƙasa to tun da ya tafi can ƙasa mai kwaɗe sai ya ce sai na ƙasa to shi kuturu ana ƙyamashi. shi amma tun da yanzu kuɗin shi ya bada to yana da dama ya nutsa cikin kwanon har sai ya kai ga wanda yake na ƙarƙashin kwano domin shi ne tare da zuma sosai kenan ma'anar wannan karin magana shi ne a rayuwa mutum idan ya samu wata dama to duk abin da za a faɗa masa ba zai tsaya ya saurara ba domin dama ce ya samu sai ya yautar da wannan al'amari kamar yadda kila waɗansu masu sayen sun gan ce yaya ba za ka ɗauna sama ba ko kuma ita mai sayarwa ta ce ka ɗauna sama kawai a'a ai kuɗi ya bada kuma yana da dama shi mai saye ne don haka sai ya nutsa in ko yana son mai zuma sai ya je ƙarshen kwano. Eh. To haka yake sai mu ce talban babura kenan Malam Habibu Sani babura na sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero da ke Kano da fasarar karin magana. Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya. Eh to VOA mu dai cututtukan da muka sani asali wanda ake ɗauka ta hanyar jima'i su ne kamar haka HIV da kuma AIDS. Mu dai matasa waɗannan muka sani. Idan kuma akwai wasu muna buƙatar ƙarin haske a wajen likita. saƙo daga Yusuf Mega mai gombawa. Wato Sexual Transmitted Disease. Asalin wannan cuta shine saɓawa Allah da kuma rashin bin ka'idar amfani da abubuwan kariya na irin waɗannan cututtuka. da fatan Allah ya tsare mu da waɗannan cututtuka saƙo daga Usman bin Affan da Maturu. Hakika akwai asalin cututtuka da dama waɗanda ake kamuwa da su ta hanyar jima'i. Baya ga cutar HIV ko kuma sida akwai cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i irin su syphilis waɗanda suke lalata garkuwar ɗan adam a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. saƙo daga Usman Shitu Mahuta. bijirewa dokokin Allah shi ke haifar da irin waɗannan cututtukan don haka matasa a kame kai har zuwa lokacin aure saƙo daga mudassir muhammad tafawa ɓalewa. a matsayina na matashi ina ga cututtukan da aka yi saurin ɗauka ta hanyar yin jima'i suna da dama amma waɗanda suka yi haɗari daga ciki su ne ciwon hiv ko sida ciwon sanyin mara da dai sauransu Allah ya ƙara kare mu amin sako daga Yusuf Fofana ta dubta latsa. Cututtukan da aka fi ɗauka ta hanyar jima'i sun haɗa da syphilis, gonorrhea, herpes, HIV/AIDS, asali kuma ignorance ke jawo su. Sako daga Hadiza Adamu. Wannan tambaya wanda zai iya amsa ta su ne masu arme da masu mata. sai a iya samun mutum ya iya amsa wasu sakamakon jin bayanan likitoci da suke cewa ana iya samun cututtukan sanyi shi ake kira gonoriya ko dukan cutar da wani ke iya ɗauka daga ɗan uwan shi sako daga el maude ahmad zaria haba voa wannan shine aikin jarida gaskiya a sake ɗamara sako daga muhammad hassan Yanzu kuma ga tattaunawar Madina Dauda da Muhammad Grema Bukar da Fatima Isa suna magana ne akan cututtukan da suka fi addabar matasa a Najeriya. Yau za su duba batun faɗakar da matasa musamman ma kan cutar AIDS ko SIDA. akwai matakai wajen sadar da bayanai idan ana so mutane su ɗauke shi da mahimmanci wanda na farko a diba masallatai ko adiba cocina da muke da su domin wa'annan wurin bauta guda biyu shine mutane ko mabiya na wayannan addinin suna girmama kuma suna ɗaukan wayannan wurin da mahimmanci so idan limami ya fito ya yi magana akan bayani da ya shafi maganan da ake a kan shi ina ganin kashi casa'in na mabiyansa za su bashi hankalinsu su natsu su saurare shi kuma su yi aiki da shi idan muka je coci fastocinsu su ma suka faɗa ma mabiyansu za su bi so mun ɗauki mataki na farko kenan na biyu mu diba makarantunmu mu kokari mu sasha cikin curriculum na makarantunmu domin idan kana so ka kama mutum ko ka ba mutum abin da ya kamata ya sani a sa mishi a cikin littafi lokacin da mutum yake karanta abin ya zo kan gaban bayanin abin da ake so a sanar da shi in ya karanta shi na iya making reference cewa wannan abun fa na karanta na karanta a littafi kaza ne kuma malami kaza ne ya mun bayani amma lokacin da mutum ya fita waje ya zo ya ce zan faɗi magana kan abu kaza to wurin gyara sai a zo a ɓata so a samu mutane masu kaifin tunani waɗanda suke da alakin faɗa a wannan fannin ba wai bako ne cikin wannan fannin ba a ɗauko shi a bi wannan matakan muna gani in allah ya taimaka za a samu nasarar abin da ake nema. In aka zo ta maganan cututtuka da ake kama ta ruwan sha misali kamar ciwon amai da gudawa da kuma ciwon typhoid. Wayannan ba a iya cewa ciwon matasa ne? E ci shi wannan za mu iya sa shi a ciwon matasa domin idan muka diba ruwa gurbataccen ruwa za mu diba cewa wani lokaci daga inda aka samu wannan ruwan ne wanda kai baka san inda aka samu ruwan ba za ka ga ruwa gashi da kyau amma baka san cewa akwai gurɓatattun kwayoyin cuta da suke cikin shi ba wanda kuma wani ya sha ya ɗauka mai kyau ne bai san abin da ya faru ba sai dai ya ga kan shagadan asibiti to yana ganin wannan kwayoyin ruwan da ake sha na amai da gudawa za mu iya cewa za a danganta shi shi ma wani kalubale ne da ke fuskantar matasa Fatima kin kawo batun cutan kanjamau. Me yasa matasa ke gudun neman hanyar kariya? Ni a gani na wannan matasa kan guji irin wa'annan hanyoyin faɗakarwa saboda wasu zantuttuka wanda wasu za su zo su gaya musu. Ya kamata a ce irin wa'annan faɗakarwa ana yin shi ne a koda gidan rediyo koda a ce sati sati haka mako mako za ki ga wasu sun saurara sai a ƙaru da kana amma ba da tam aka ce mutum ne zai zo ya tsaya ce ku zo ku ji sai ki ga kowa yana darewa amma musamman ga rediyo wayoyin nan da samari suke ji su fm din nan idan ana ba da saƙon wani lokaci ma yana sa ba a san me yake ji ba amma za a ji bayanai da dama ta gidan rediyo da sauransu rediyo shine hanya mafi sauki da kowa zai samu sako idan ana sanarwa musamman tunda yanzu ko a wayar ka ko mun kankanta ta sai kaga tana da rediyo idan ana irin waɗannan abubuwa za a samu ilimin sosai ni abin da nake gani yana hana um, matasa bin waɗannan ka'idojin saboda babu ilimin ne kuma sun ki su zauna su saurara a inda ake yi to me yiwa idan aka sashi a ta wannan hanya za su bi kuma za a samu lafiya bukar barin komo gare ka yanzu kana ganin kamar an daina yin faɗakarwa ne akan batun cutar kanjamau? Mm, zan iya cewa a wani lokacin da muke faɗakarwa akan cutar kanjamau gaskiya an rage shi ba kamar da ba domin ba zan manta ba ina shugabantan ƙungiyar ɗaliban musulmai na reshen abuja municipal area council daga 2002 zuwa 2007 mun yi tattarurruka akan cutar kanjamau wanda lokacin akwai irin su dr sani gwarzo sun taimaka mana sosai da su kori abib sun taimaka mana sosai wajen fahimtar da mutane yadda cutar nan yake kamar maganan da fatima ta yi idan muka diba wa'insu mutane lokacin da muke jan hankalin mutane nuna mutane idan ba za ka iya jin tsoron allah ka daina ba wanda shine abstinence ka yi koma ka yi amfani da kwararren roba akwai mutanen da mun yi magana da su mu ya su a keɓance kuma sun nuna mana cewa su lokacin da suke amfani da wannan kwararon roban ba su samun wadatuwa na jima'i su ta wannan fannin kenan su yana ganin gaskiya gwamnati ta koma ta zauna yadda ake faɗakarwa akan harkan cutar kanjamau da a gaskiya yanzu maganan ya ɗan sauka don da ake magana wani ma jin sunan wannan cutar kanjamau yana ganin kamar wani fitina ne shi ma domin duk inda mutum kana ganin ma ko da ka gaisa da mutum za ka iya ɗaukan wannan cutar so yanzu abin ya dan ga cutar da yanzu aka gaisa da mutum ake ɗauka ita ce ebola <laughs> na'am so muna ganin a ƙara hubbasawa domin yanzu cututtuka ana cewa yana raguwa alhamdulillahi amma ƙauyukunmu ya kamata a shiga a ci gaba da faɗakarwa domin waɗanda ba su sani ba su sani waɗanda suka manta kuma a ƙara tunatar da su fatima kina ganin an samu faɗakarwa sosai yadda ya kamata a ɓangaren cutar kanjamau gaskiya ko ita kanjaman ba zan ce an samu yadda ake so ba musamman ƙauyuka da dama za ki ga har yanzu ba su san komai ba ma a kai irin yadda ake cewa idan an tashi aure ma a samu a ɗanyi gwaji tsakanin da dama ƙauyukan nan ba sa yi kawai ana auren ne kawai sai da ka baya mace tana da ciki sai in Allah ya taimaka ta je asibiti sai a ce ki zo da mijinki saboda babu babu ilimin babu komai so ba zan ce an samu wani canji na cewa an samu raguwar cutar ba da yake dai a yanzu a nan birni mutane sukan ilimi da wayewan kai amma mutanen karkara har yanzu fa ana nan a inda ake shi isa ne nake suggestin cewa yi amfani da gidan rediyo na saboda mutum ko a gona yake zaki gansa da dan rediyon sa na jin bayani idan suna samun wayannan bayanan su ma na karkaran za a samu wayewan kai za kuma su rinka bin ka'idoji ga dukkanin kaɗa kai wannan <laughs> rap ne fa eh. waka zabar manci a kan sida amma ta yi daɗi <laughs> eh. zan maka bayani in muka sauka yawa yawwa <laughs> to masu saurare kamar yadda muka ce yanzu haka muna tare da malam aliyu musa jami'i mai kula da yaƙi da cutar aids ko sida a jihar kaduna yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To, Mala Aliyu, salamu alaikum. Amin wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wuni ya Kaduna? A Kaduna, alhamdulillah. Yawwa to kamar yadda muka ce za mu tattauna ne akan cututtuka dai da suka shahi maza da mata waɗanda ake ɗauka ta hanyar jima'i. Kuma daga amsoshin da muka karanta yawanci muna ba da tambaya sai masu saurare su amsa mu kuma sai mu karanta. Daga amsoshin da ka ji mun karanta yawanci matasan da suka amsa sun ambaci yawanci cutar sida ne. sai yan kalilan ɗaya biyu da ba a rasa ba da suka ambaci kamar syphilis da gonorrhea da dai sauransu kamar waɗanne irin cututtuka ne aka hi samu aka hi samu da waɗanda suka hi addabar mutane da ake ɗauka ta hanyar jima'i akwai cututtuka da dama kamar yadda magabata suka yi bayani a kai kaɗan daga cikinsu shine akwai ciwon sanyi wanda ake nufi ciwon sanyi kamar ciwon kawa akwai syphilis wanda muka fi sanin shi da yankan gashi sannan kuma akwai cututtuka masu sanya kumburin mara wato pelvic inflammatory diseases akwai hmm. kuma waɗansu cututtuka da dama kamar su chlamydia wanda yake sunan shi da hausa zai ɗan mun wahalan faɗi Mm. wanda shi ba ma ya nunawa a jikin mace ko namiji yana nan ne tattare da shi namijin ko macen amma ba wani alamu da yake nuna cewa mutum na ɗauke da shi in ba a mai ba sannan kuma akwai shi ciwon hiv watan cuta mai karya garkuwar jiki akwai kuma genital herpes wanda za ka ga cewa ah, an fi samun shi daga maza mm. wanda za ka ga yana kawo ƙuraje a kan zakarin mazajen masu ruwa haka da kai mm. mm. Yawwa, Mala Aliyu yawanci waɗannan cututtuka ana kiransu da cututtukan mata. yanzu kuma gashi ka ba da misalin wata wata cutar wadda ita kuma a jikin namiji ake ganinta wai da harin warko ina dalilin alakanta waɗannan cututtuka da cewa na mata ne alhali maza da mata eh, maza da matan duk suna waɗannan cututtuka eh, to a turanci za ki ga ana cewa sexual transmitted diseases a da can which means waɗannan cututtuka akan same su ta hanyar jima'i ne da mata kawai to amma yanzu ilimi ya wuce ya wuce haka domin wayannan cututtuka ana samun su ga irin bisexual gays wato masu yin jima'i maza masu yin jima'i da maza ko kuma mata ma masu yin jima'i da mata mm. mm. yawa to yawa dan nan ba ba ciwon mata ba ne kadai ciwon mata da maza ne a haɗe kuma an ce ma da masu ma'auratan masu wanda suke neman matansu ta baya wannan shi ma yana janyowa aiko? dukka anal sex kenan shi kuma ma duk yana janyowa mm-hmm. in ba ciwon mata ba ne kawai yanzu ciwon irin wannan cututtuka da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i yakan iya kasancewa ciwon maza ne da mata ba mata ne ta ba kawai. Eh to sannan kuma yawanci likita akan yi maganar cewa in mutum ɗaya ya kamu da wannan ciwo kamar misali in gida ne ko ma'aurata da sauransu ɗaya in yi magani dole sai ɗaya haka ne? Eh wannan ya zama waje saboda ta hanyar da aka samu cutan in ɗaya ya samu magani ya warke ɗayan bai samu ba to akwai reinfection watan zai iya kasancewa bayan in ko namijin ne ya sha magani ya bar macen ko macen ta sha magani ta warke namijin bai warke ba to dole ne in an sake haduwa ta hanyar jima'i dole kuma ɗayan su ya sake kamuwa da shi. Mala Aliyu na kuma a ce namiji ne mai mace fiye da ɗaya kamar yana da mata biyu uku zuwa hudu. A to kin ga inda rigiman take kenan. Domin in mutum yana da mata kamar biyu ko uku zuwa hudu idan ya kamu da wannan cuta ta hanyar jima'i ko ta ina ya kamo ya kamata shi kan shi ya je a mai gwaji ya samu magani sannan ya kai dukkan waɗannan matan nashi a yi musu gwaji a duba mai shi da mara shi a ba su magani to hanya mafi sauki kenan da sai sa dukkansu su zama cewa sun sami lafiya amma in aka yi matsaya ba a yi maɗaya ba ko aka yi matsaya ba a yi ukun ba to da sauran rina a kaba. Mhm. Yawa Mala Aliyu ga kiran mu na harko mun samu daga jihar Zamfara. Salamu alaikum wa ke magana. Ina magana da Sama'ila dan gwamna jihar Zamfara. To Malam Sama'ila ga kaga Mala Aliyu. To kuna magana akan mene? A Malam Sama'ila ba kama san akan me muke magana ba to kawai sai dai ka saurara Malam Sama'ila ka yawa. yawa yawa to mala aliyu kaga mun samu kira mu na harko daga zamfara amma bai ma saurara bai ji akan kama abin da muke magana akan yanzu muna nan muna jiran samun wani kira daga kuma ina ne da yawa to mala aliyu yawanci irin waɗannan cututtuka an yi samun su wajen matasa ko kuma waɗanda suka manyanta eh to ainihin wayannan cututtuka an fi samun su wurin matasa dalilin da ya sa na ce haka kuwa wato matasa da kaman adolescent and young adults an fi samun su because lokacin ne suke sexually active wato lokacin suke tashin balagansu suke jin watakan suna da mazakutansu ko kuma tana cikin kuriciya ko shi namijin yana cikin kuriciyan sosai to shi yasa aka fi samun irin waɗannan cututtuka zuwa a gare su kuma za ki ga matasanmu har ila yau saboda rashin kama kai da kariya ba duka aka taru aka zama ɗaya ba waɗanda ba su kama kan za ki ga su amula can ne su je nan su je nan su je nan su yi nan to za ki ga an ta samun irin waɗannan cututtuka a gari. yawa mala aliyu ga kira daga bauchi mun samu salamu alaikum ake magana daga bauchi. wa alaikum salam da yabu suleiman ne daga bauchi karamar kuma toro a zalau. to malam ɗayyabu lale maraba wannan dandali namu ga kaga malam aliyu mai mana bayani da ƙarin haske ina amsawa ina masa maraba da zuwa ga wannan shirin to madalla na gode kwarai da gaske ni ba tambaya zan yi ba ina jin daɗi ne da shirye-shiryen da kuke gabatarwa to malam ɗayyabu mun gode kwarai amma tun da ka kira wani kira za ka yi uwanka matasa game da irin waɗannan cututtuka da muke tattaunawa a kai gaskiya kiran da zan musu da shi ne kawai su kiyaye su bi dokokin da likitoci suke bayyanawa To mun gode kwarai Malam ɗahiru ko Malam Ɗayyabu ko ya haƙuri dai sunan ko ɗahiru ko Ɗayyabu yawa ga kira daga Maiduguri yawa Ɗayyabu mun gode kwarai ga kira daga Maiduguri salamu alaikum. Wa alaikum salam. To ina wani lahiya lawa ke magana. Ali ne ke magana daga Maiduguri. To Mala Ali kana lahiya ka takwaranka Mala Aliyu yana jin ka shi ma. Na kware kuwa kuna nan muna tare ina mika masa gaisuwa ta. To ina amsawa kware da gaske. Na gode. Yawa Mala mhm, to. Eh muna jin kamala Ali eh, ya yi eh, tambayar ka muna ji. Nace ya kamata fadakar da matasa cewa wasu irin alamu na abin cuta mai kada garkuwar jiki din a sanar da su wasu alamai nasu. kamar ma wanda zai taimaka musu su zuwa garzaya asibiti amma idan aka bari haka aka ce da su su je din ba su zuwa amma idan taron sun ga wasu alamu ya bayyana tare da su za su nemi zuwa wannan asibiti din na ganin kamar wannan na shawaran kenan. To mun gode kwarai Mala Ali ga wani kira mun samu daga Bauchi Mala Aliyu idan suka yi tambayoyin su sai a amsa lokaci guda. Salamu alaikum wane ne daga Bauchi? Bauchi salamu alaikum. Hello hello Bauchi kuna jin mu? To ga dukkan alamu dai layin mm, Bauchi na da tangarɗa yau. Malam Aliyu Musa to kaji tambayar da takwaranka na da ya kira mu daga Maiduguri yayi ya ce ya kamata a bayyana wa matasa alamomin cutar wato AIDS. Haka. Mm. da farin farko shi ba wai cutar AIDS bane sunan shi. daban HIV daban. wato shi hiv kwayan cuta ne mai karya garkuwan jiki wanda in ba a yi mashi matashiya ba aka yi mai tattaki aka yi mai kariya to shi ne yake lidin ya zama cutar x so alamomin da mutum zai gane cewa yana da hiv wato kwayar cutar tsida alama ta ɗaya shine zai ji idan ya kamu da wani cuta ya allah zazzabi ne ciwon kai ne zawayi ne ko makamantansu haka to saboda wannan kwayan cuta yana karya garkon jiki to da wuya ya samu ya ga cewa yana samun saukin wannan cutar mm-hmm. to sai ya hanzarta sai ya gudu da je a mai tas yau mala aliyu mala aliyu minti ɗaya ga kira mun samu daga bauchi salamu alaikum ake magana alaikum assalam mai magana da Luwani da Razo da fatan kuna lafiya. Muna nan lahiya malam Larwani muna jin ka. Tambaya ta ita ce da Allah shi ya waɗannan cututtuka da ake kamuwa da su ta sakamakon jima'i. Shin wata hanya mutum zai bi ta hanyar magance kansa daga kamuwa da irin waɗannan cututtuka? To mun gode kwarai Malam Larwani. To Malam Aliyu sai ka karasa amsa yau Malam Ali sannan sai mu je ga tambayar Larwanu. To a kan batun yadda mutum zai gane kenan idan ya je za a yi mai gwaji idan aka yi mai gwaji za a gane ko shin yana da wannan cuta ko baya da shi because babban alama shine ta kan karya garkuwan jikinka ne kawai mm. saboda haka sai ka je an ma gwaji ne za ka iya gane shin kana da wannan kwayan cutar idan ko baka da ita mm. dangane da tambaya na biyu babban hanya da za a yi mutum ya kare kanshi ko kuma ya avoidin kanshi daga kamuwa daga wannan irin cuta wato cututtuka wanda ake samu ta hanyar jima'i shine rinka jin wato sanarwa kamar yadda ake yi yanzu a wannan rediyo ta ne na farko bayan sanarwa kuwa shine babban hanya shine kar mutum ya yi ma jima'i ya Allah da matan shi ne da mace ne ko kuma ta hanyar dubura ne ko ta baki ko kuma in hakan ba zai samu samun damuwa ba wato yi abin da bature ke cewa mutual monogamy wato yi aje mace ɗaya ko matan shi ko ɗaya ne ko biyu ko uku wato ya zama very faithful da iyalin shi na uku in duk hakan ba zai samu ba yana iya amfani da abin da muke cewa ma condom wato kwaroron roba sannan kuma na hudu sai ya rage yawan sexual partners din shi wato eh, wanda ke saduwa barkatai ba rage wannan hanyoyin yawa eh, ya fara eh, yawa ga nan <laughs> kana cikin bayani malam Aliyu amma insha Allah nan gaba za mu sake tuntuɓa kan mu ci gaba da wannan bayani mun gode kwarai masu saurare iyakacin abin da ya sauwaƙa <laughs> kenan sai gobe haka This program has come to you from the Voice of America, Washington.